babban jinjina zuwa ga ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya azurta mu da su masu kishin talakawa a nan ƙasa tamu ta Najeriya, a nan gari namu na Kaduna, ma'ana fari mai farar aniya wanda yadda jikin shi yake fari haka zuciyarsa take fara. Shi ne ɗan uwa mai albarka Alhaji Ofisa Usman Shugaba wanda Allah ya azurta mu da shi a nan garin Kaduna a unguwa ta Ma'azu, wanda wannan bawan Allah da kuma gaman kafa kafa hotunansa tare da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu security ne wanda Allah ya azurta da shi mai taimakon talakawa mai tausayi mai kuma ainihin amana domin amanarsa ce ta sa ya yi aiki da gwamnatin shugaba Buhari shi ne babban security da ke tsayawa a bayan Aisha Buhari yanzu kuma gashi saboda kyawun zuciyarsa Allah ya kai shi da makamin da ya wuce na baya yanzu shi babban security ne da yake zama a bayan shugaban ƙasanmu Bola Ahmad Tinubu wannan saƙon godiya ne zuwa gare ka ya kai Alhaji Ofisa Usman Shugaba lallai al'umma suna yabawa da irin kyautatawan da kake musu kuma Hausawa ma suna cewa yabon gwani ya zama dole yabon gwani ya zama menene ya zama dole kuma duk mutumin da ya aikata aikin alkhairi to ku gode masa manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa man sana'a ilaikumul ma'rufa sai ce fa kafi'uhu duk wanda ya aika ya aikata muku kyakkyawan abu to ku saka mai hakikanin gaskiya wannan babban bawan Allah mai mai suna Usman Shugaba wanda yake nan garin Kaduna ya kyautata ma al'umma kuma muna ji muna kuma kan ji tun wancan tenuwa ya kyautata mu al'umma wannan tenuwa ma yana kan kyautata mu al'umma to sai muka yi amfani da wannan hadisi na manzala sallam za mu yaba masa mu kuma kyautata masa ta hanyar da ya dace mu mu isar da saƙon al'umma wani zai iya ce watakila wannan bawan Allah ya ɗauki waɗansu kuɗaɗe ya bai wa mai ɓaro ta a'a ko naira ba ta taɓa haɗa ni tsakanina da shi ba hasali ma ban sani ba ko zai iya sani na a social media amma ni dai na san shi amma watakila bai sani ba to amma yanayin yadda mu malamai muke jin koken al'umma in sun shiga cikin damuwa to haka kuma in wani ya kyautata musu haka muke samun labarai waɗansu daga bakinsu waɗansu kuma mu rinka ji a cikin gari to duk mutumin da ya yi aiki na mai kyau to kai ba mai da zaka yi lallai wannan bawan Allah da kuke gani Usman Shugaba yakan wuce gaba don ganin ya taimaka ma ainihin talakawa ko kuma don ganin bukatun talakawa yana cika ba shi da baƙin ciki ba shi da rowa ba shi da hassada kuma al'umma ga baki ɗaya nashi ne irin wannan bawan Allah muke bukata ya zama mana jagora a Najeriya ya zama mana jagora a garuruwan musamman a nan garin Kaduna hakikanin gaskiya Usman shugaba wani mutum ne wanda in na gan shi ko na ji kyawawan ɗabi'un shi sai in tuna hadisin nan na Manzala Sallallahu wanda aikin shi ne kuma haka haka yake yake aikatawa. Manzala Sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa abligu hajata man la yastati'u man la yastati'u iblaga hajatihi ku isar da buƙatan wanda bai da ikon isar da buƙatansa. Sai ce fa man ablaga sultanan wanda ya isar ma da shugaba hajata man la yastadiu iblagaha buƙatan wanda bai da ikon ya isar da buƙatunsa sabbata Allah ta'ala qadamaihi ala sirati Allah zai tabbatar da daga dagansa akan sirati yawmal qiyamati ran alqiyama to wannan bawan Allah Usman shugaba yakan ɗauki kudurin al'umma ya kai gaba wurin na gaba da shi baya hassada baya munafunci baya keta ya isar da zakon al'umma da dama har su samu abin da suke muradi to kaga irin wannan shugaban shi ne muke buƙata a ƙasashenmu shi ne muke buƙata a garuruwanmu daga cikin abubuwan alkhairi wanda mun ji daga wurin ɗaiɗaikun al'umma da yawa wanda suke gaya mana abubuwan da yake aikatawa wannan bawan allah usman shugaba ya saman ma matasa matasa mutum ɗai-ɗai mutum ɗari biyar ba tare da sun ba da ko sisi ba ayyukan yi musamman akan abin da ya shafi harkar tsaro abin da ya shafi 'yan sanda sojoji air force ah, civil defense land army duk wannan force ɗin sama da mutum ɗari biyar ya samar ma aiki a Najeriya nan ba tare da ya amsa ko sisin su kuma wa'innan mutane kar ku ce yana nuna tribalism da consanguinity har da ma waɗanda ba musulmai ba saboda shi adali ne ba wai sai kana musulmi ne zai taimaka maka ba a'a ko kai ba musulmi ba ne zai taimaka maka sannan bacin haka daga cikin ayyukan da yake yi na alkhairi yakan ba matasa sana'a ma'ana jari kuma kuɗin da yake ba matasa na jari ba irin kuɗin da in an baka a kuɗin cifiri za su tafi bane a'a wanda in an baka da gasken jarin za ka yi za ka iya karya kanka har ma ka riƙe waɗansu daga miliyan ɗaya miliyan biyar wallahi wannan bawan Allah har miliyan goma yakan ɗauka ya bayar ya ba matasa jari a cikin abin da Allah ya hore masa a cikin abin da Allah ya hore masa bayan aikin gwamnati da yake shi kanshi ɗan kasuwa ne yana kasuwanci ba wai aikin gwamnati kar ka ji an ce mutum ya ɗauki miliyan goma ya bayar ka ce mai ɓarawo ko ina ya samu kuɗin ko albashin shi nawa ne a'a ba haka kawai Usman shugaba ya zauna ba yana harkar kasuwanci wanda daga harkar kasuwanci shi yana samun incomes fiye da yadda kuke tunani bayan haka wannan bawan Allah Usman shugaba ni kaina na sha ruwan bohol ɗin da ya gina ma al'umma yakan je unguwanni iri-iri irin unguwar Ma'azu, Tudun Wada, Kabala, Kinkinau, Nasarawa, unguwar Sunusi, Badukko, wurare da dama da ka sani a cikin eriyan nan sabon tasha duk yakan je ya gina wa mutane bohol domin a samu menene ruwan sha. Daga cikin abubuwan alkhairan da yake yi duk wasu gidajen marayu da ka sani da suke Kaduna da kewaye to insha Allahu sun shaida da irin alkhairan da wannan bawan Allah shugaba yake yi kuma wannan aikin na alkhairi muna yaba masa abin da yasa muke yaba masa kuma za mu ƙara yaba masa saboda mu ƙara mai ƙarfin gwiwa Allah tabaraka wata'ala yana ga mana ku yi aikin a gani wasu za su ce to me yasa ayyukan da yake yi yana yin a bayyane ne ko yana yi dariye ne a'a babu riya a ciki Allah ne da kanshi yake faɗa yake cewa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna Allah ya ce ku dai yi aiki in kun yi aiki fa Amala, amalakum Allah zai ga aikin da kuka yi na alkhairi wa rasuluhu manzan Allah ma zai gani wal mu'minuna sannan mu'minai ma za su gani saboda haka aikin alkhairin da shi shugaba ya yi ne mutane suka gani suke yabawa mu ma muka gani muke yabawa dan ya ƙara akan ainihin aikin alkhairin da lillazina ahsanul husna wa ziyada saboda a samu ƙari akan aikin alkhairin ne saboda haka muna roƙonka Allah ka tsawaita rayuwar wannan bawan Allah ka ƙara mai ci gaba a rayuwarsa ka ƙara ka raba shi daga sharrin maƙiya alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin ayyukan alkhairin shi yakan ainihin taimaka wa matan aure da zawarawa da 'yan mata ya taimaka wasu in ba su da abin da za su yi kayan ɗaki in aure ya taso ya taimaka ya bayar a yi musu kayan ɗaki 'yan matan da in su ma aurensu ya zo ba abin da za a sai wasu abubuwa na shirye-shiryen aure su ma ya taimaka musu hakan nan zawarawan da mazajensu suka mutu ba abin da za a ci yana kulawa da su da su da iyalansu da wannan kyakkyawan hali da wannan bawan Allah yake da shi Allah ka tabbatar da shi Allah ka canza shi akan wannan hali Allah ka tabbatar da shi ila yawmul qiyamati sannan daga cikin ah, daga cikin abubuwan da wannan bawan Allah yake yi yake yi na alkhairi yana ainihin kulawa ga ainihin dukkanin al'umman gundumarsa yanzu za ka je gundumarsa inda yake ba za ka taɓa ji wani yana faɗin mummunan halin ainihin eh, shugaba ba ba za ka taɓa ji ba yana kulawa da haƙƙin kowa da kowa yana kulawa saboda haka muna roƙon Allah eh, eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mana shi ya kuma ɗaukaka shi ya kuma biya masa buƙatunsa na zahiri da na batsini alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka muna maka fatan alkhairi shugaba Allah ya tabbatar da kai akan wannan aiki da kake yi Allah kuma ya tsare ka wannan makami da ka samu Allah ya raba ka da hau Allah ya raba ka da sharrin makiya Allah ya sa yadda ka fara shi lafiya ka gama lafiya lalle al'umma suna godiya sakon al'umma ne daga gare mu zuwa gare ka mu isar da lalle abubuwan da kake mutane suna jin daɗi kuma Allah yana jin daɗi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi Kuma annabi yana cewa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu kana cikin taimakon bawa matakar bawa na taimakawa dan uwansa to wannan taimako da kake bayarwa Allah ya saka maka da alkhairi wannan kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu